A gundumar da ƙoro, yanayin tafiyar damuna shekarar bana yana tafiya fiye da na bara, inda mafi yawan manoma na gundumar sun samu sani akan yadda ake amfani da fasaha irin na zamani. Alfisaini Abdullahi na ma'aikatar noma gundumar da ƙoro da ƙarin bayani. Departaman kinna da ƙoro ya kumshi wajen da'ira goma sha biyu. Da'irar nan goma sha biyu ta kumshi wajen gari ɗari takwas da saba'in da biyar. A yau muna da gari wajen ɗari takwas da goma tara da shida wanda suka yi shuka. Da'irorin nan duka garu. a duk sun yi shuka wanda ya saura wajen gari shidda kawai wanda ba su yi shuka ba suna cikin da'ira ta soli muna ganin kamar shekara bana mun ci gaba manoman na kuma an samu makara a'a ba wani zancen makara tunda mu mun saba shuka cikin watan nan watan shidda ne muke ciki yanzu amma bana mun ga cikin watan biyar muka samu ruwa na farko cikin ruwan nan na farko da muka samu wajen gari 276 suka yi wannan shuka ba fata ba idan kamar miyagun kwari suka bullo kuna da isassun magunguna wanda za ku iya tunkarar matsalolin da kai kamari ba kowace shekara ana kawo magunguna bana ma an kawo mana magunguna cikin mangazan namu akwai magunguna da yawa wanda ya kamata dama mu yi unhan da su da wata matsala ta samu a shirye muke bisa wannan kin kuma a yanzu dai ba mu da wata matsala yanzu ga karkara ko ina dai mun dan zaga ba wanda ya ce muna akwai wata matsala yanzu man da wani abu ya faru mu shirye muke ko ina da ko ina mu shiga na da kayan aiki wanda za su ba mu damar mu shiga karkaran nan ciwo kan matsalolin nan a game da da takin zamani da sauran sabon sa'o'i na zamani na noma shin ana iya cewa manoma na departmentin da kwaro sun gane mahi yawa dai mutanen nan a kowane lokaci muna gwagwarmaya da su banda mu ma'aikatan gidan gona akwai proje-proje wanda suke kama muna mun san manoman namu ana ba su horo bisa yin amfani da iruruwa na zamani jan hankalin da muke manoma su gane su rika amfani da iruruwa na zamani su rika amfani da sa'o'i na zamani